barkan ku da war haka uwa matasa shirin labaran matasa kuke saurari a daidai wannan lokacin tare da ni fanta shamsu da kun gora ta rakiya remi <laughs> ya ne gora da gora da fatan kin wani lahiya alhamdulillah gora to yau da me kika zo mana da shi to gora a yau dai mun bayyana matasa damar tofa albarkacin bakin su akan lamarin yawan rabuwar aure da ake fuskanta A cikin takaitaccen rahotonmu na yau za mu da rashin kyakkyawar damana a garin Tuguna ya sanya matasan garin tafiya cin rani. Sai kuma filin na wasannin motsa jiki da za mu da aka tarbi dan kokowar jihar dosu wato Isaka Isaka wanda shine lashe takobi bana a kasar shi ta haihuwa. Kafin nan goda bar mu leƙo jihar Agadez a satin da ya gabata da aka gudanar da taron tattaunawa tsakanin hukumomin jihar da kuma matasan jihar. Wa'annan tarukan sun bayyana sun baiwa matasa da wakilan jihar damar samun tattaunawa akan matsalolin da suka shafi al'ummar jihar. Anise Karim doke da karin bayani. Matasa da dama suke da suka fito daga kwamin-kwamin daban-daban na jihar su ne suka kasance a wannan haɗuwar canza ra'ayi Ibrahim Risa Iksa, mataimaki na biyu na shugaban majalisar jihar Agadez, kuma wanda ya shiryar da wannan haɗuwar ya bayyana dalilin wannan gamuwar. Wannan tunanin ya zo mana ne domin samar da wani tsari na canza yawo da matasa da ke da matuƙar mahimmanci a cikin dukkan tsare-tsarenmu da muke fatan tsoma matasa a ciki domin dafawa ci gaban yankin agadez. Mahalartan sun koka da rashin damawa da matasa a cikin ɗaukar matakai a wasu ƙananan hukumomin tare da nuna rashin samun aiki ga matasa. Akwai waɗansu ƙananan hukumomi da ba a damawa da matasa. Akwai lokacin da za a saka su a cikin wani tsari amma wajen aiwatar da shi sai a ware An taɓo matsalar maganganu tsakanin al'ummomi da matasa. Koke-koken da muka mika shine batun ɗaukar aiki. Abu ne da ke ci muna tuwo a ƙwarya. A ƙarshe ma mahalarta wannan haɗuwar sun bukaci ganin ƙananan hukumomi sun yi aiki da buƙatun da suka zayyana. Gora ƙungiyar Musulunci ta ƙasar Nijar wato Association Islamic a satin da ya gabata ta sanar cewa an samu rabuwar aure guda dubu uku da tamanin da takwas a shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya. Hakan kuma Gora ta shafi ma'aurata matasa da dama ko? To lalle dai Gora bincike bai tantance ba amma idan kin lura kowane ƙarshen mako akan yawan ɗaura aure kuma yawanci matasa ne. Hakan ne gora ai shi ya sa abokiyar aikinmu rukayyata Abdurrahman ta karɓo mana ra'ayukan wasu matasa na nan garin mai Akwai rabuwar arme da yawa bangaren matasa saboda aure ya zama abun yayi. Mutane ba su ga aure don soyayya. Akwai kuma kashe-kashen kuɗi na banza da bai kamata ba yayin auraraki. Kuna sa mazajen ku ɗaukar bashi kuma da baya in suka kasa kula da gidan ku ce baya da amfani. Mun manta da al'adu da gargajiyarmu. A lokacin baya ana ɗaukar lokaci a bincika yarinya a ga halayenta haka ma a ɓangaren namiji amma yanzu maza kawai kyawun mace ne yake jan hankalinsu Gora ɗan wasan burguncin nan da ake ce Jingiri Lampu ya gudanar da wani wasan a jihar Agadez daga ranar ɗaya zuwa ranar biyu ga watan Janvier na wannan shekara ta 2022. Haka ne Gora wannan wasan wanda an yi shi ne domin bunƙasar da kwanciyar hankali da haɗin kan 'yan ƙasa ya ba da damar haɗa ƙabilu daban-daban na ƙasar Nijar. Rahoton abokin aikinmu anise karim dukan sassa da bibi suka karbi kiran wannan nisha'in da mai kalmomin ban bandariyar nan dingiri lampo ya gudanar a gidan 'yan mata da samari da al'adun gargajiya na agades bisa karfafa zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa ɗan wasar ya ma wakilin mu anise karim bayani kamar haka na yanke shawara a wannan shekara na gurgusa inda na saba shirya wasan daga yamai zuwa na agades a zo a ga abokanin wasanmu buza jajaye da al'adunmu ya kamata mu mayar da hankali a kansu. Wasan tabastuka shine karfinmu. Matasa da suka zo da dama ga wannan gamuwar sabuwar shekara su nuna gamsuwarsu game da nisha'in da mai ban dariya ya gabatar da kuma sakon da ya isar. nisha dariya sosai wasan yayi kyau. Na fahimci abu da yawa dangance da haɗin kan 'yan ƙasa, zaman lafiya da kuma tabassaka. A karon farko kenan da mai wasan ba da dariya na Nijar ya baro babban birni domin ya zo nan. Mun amfana da abubuwa da dama ta hanyar sa, musamman tabbastaka. Mai kalmomin isar da sako da ban dariya dingiri lampo ya samu naɗin rawani na jakadan zaman lahiya da mai martaba sarkin abzin ya masa. Gora bana a karkarar Tunuga da ke karkashin karamar hukumar Gaya, manoma sun koka sosai akan rashin kyakkyawan sakamakon noma. Wanda hakan ya sanya matasa da dama haurawa kasar Najeriya gora wajen cin rani. Abokin aikinmu Fadal Alu ya ɗauko mana rahoto. Ga yawancin matasa masu noma da ake cin karo da su a ƙauyen ƙauyen Tunuga, kamfanin noman wannan shekara ya fuskanci matsala dalilin rashin ruwan sama da kuma ambaliya a wasu wurare. Giriya shekara ya kamata na samu da hamsin amma wannan shekara duka abin da muka samu bai wuce da biyar ba. Irin da muka shuka wasu basu ma fito ba. Daga nan waɗannan matasa sun ɗauki niyyar zuwa cin rani a Najeriya makwabciyar ƙasar mu domin taimakawa iyalansu. Irwoyi ne ya dole ka daidai fata ka koi labuwa ne kake ci. Saboda wannan matsala duka wanda ya kanta dole ya kanta dole ne ma saboda sa dora bidillahi zamin jeriya yi ba su muri har wani tunani da yake hannun riga da shi yakuba foma mai garin ƙauyen tununga yara idon su ya buɗe yanzu sirtu da yaran mu in gama babu inda suke zuwa sai lagos wata biyu haka kana gani ya taho da wuce sankisan mil babu irin arzikin da ba su kawowa amma akwai illa sai ka iske cikin haka nan wannan tarbiyya da babu kyau da babu makari shi na yawancin suna ɗaukowa suna kawa da shi na. mai garin ƙauyen na ganin cewa waɗannan matasa na iya taimakawa ƙauyensu ta hanyar koyon ayyukan hannu ta da tsayawa wajensu a yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Gora Kadiri Abdu wanda aka fi sani da Isaka Isaka dan kokowar da ya lashe takobin kokowa na bana ya samu kyakkyawan tarbo a kasarsa ta haifuwa wato garin Gaya. Haka ne Gora dukkanin hukumomin dandi sun zo nuna farin cikin su a kan wannan nasarar da suka samu wanda haifaffen garin ne Silla. Gado Gidami magajin garin Malanville ya yi wa abokin aikin mu Fadel Alo tsokaci. Wannan babbar rana ce domin wannan Isaka Isaka da ya fice bisa lashe takobi ya kasance a bangaren sai da yawo a bangaren kasa ma'ana a Nijar. Kowa ya tarbi wannan nasara tare da farin ciki sosai. Abin farin ciki ne gare ni na goyon bayan dukkan farin cikin al'ummar mu. a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku iya sake sauraron ma lambar uku biyu biyar kyauta tare da irdil.